Yadda matasa suke ganin al'amuran soyayya a birni ya bambanta da ƙauye. Yau idan muka koma a bangaren ƙauye, matasa na ganin cewa kamar ba sa iya yin soyayya yadda suke so sai bayan sun yi aure. Shi yasa matasa da dama a ƙauye ke yin aure tun da wuri. Haka zalika ta yadda al'amuran gida a birni ya bambanta da ƙauye. Saboda a can ƙauye uwaye da 'yan uwa na yawan shiga al'amuran miji da mata. Saɓanin birni inda ma'auratan ke gudanar da rayuwarsu yadda suke so ba tare da wata takurar yan uwa da abu abokan arziki ba. Waɗannan matasa su kasance na karkara ko na birni mi za su iya yi game da soyayya. Soyayya na sa matasa su yi abubuwa da dama musamman ma in suna cikin lokacin balaga inda suke fuskantar sauye-sauye daban-daban. Nan matasan na bukatar sa idon mahaifansu da ma na jama'a gabaki ɗaya saboda lokaci ne da mafi yawan matasan ke neman kauce hanya. A matsayin mu na masu aiki a bangaren kula da lafiyar iyali mun gano wani al'amarin da ke tayar mana hankali cewa da bayyanar da soyayya da matasa ke yi ta hanyar nuna bukatar yin jima'i misali. Waɗannan matasa a yau ko akwai mummunan sakamako bisan su dalilin sun aikata abubuwa na soyayya? Ana samun wasu matasa da ke haɗawa shan kwaya ko shan giya saboda soyayya kawai don suna kusantar wanda ke shan giya ko kwaya ko kuma taba. Wasu har ma kisa suke yi saboda soyayya kamar yadda na faɗa can sama ne. Abun al'ajabi shine yadda matasan ke soyayyarsu ta hanyar nuna shar shawarwarin jima'i wannan wata babbar illa ce ga lafiyar su ganin cewa suna matasa abin zai ma iya taɓa ƙwaƙwalwarsu saboda yin jima'i da karamcin shekaru na haifar da matsala ga lafiyar su gashi kuma matasan ba su da masaniya kan yadda al'amarin yake ba su san yadda za su yi su kare kansu daga ɗaukan cikin da ba su shirya ma ba har ma abin ya kai su ga zub da ciki ta barauniyar hanya wanda kuma ke zama sanadin rasuwarsu a jimilce wannan mummunan tabo ne a gare su da ma al'umma ga baki ɗaya. domin tarawa a ganin ku waɗannan shekaru ne suka dace. Matashi ya kamata ya samu akalla shekaru goma sha takwas kahin ya so mu yin jima'i saboda kahin wannan shekarun matashin ya yi sauri muna ba matasan shawarar da su jinkirta kuma su yi amfani da hanyoyin kariya da ɗaukan cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i da kuma ɗaukan cikin da ba a shirya ba.